Maudu'in na bana shine inganta ilimin mata don tabbatar da dogaro da kai mai ɗorewa a fannin tattalin arziki wa matan. Madan Sani Hajiya Magajiya ita ce mataimakiyar daraktan hukumar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta da magaran ta bayyana dalilin wannan maudu'i nasu. maudu'in namu shine bisa kan eh, kare jahilci me kare jahilci makaranta kuma bayan makaranta dole in mutum ya sami ilimi kenan ya kamata a ce mutum ya samu aiki yi musamman a yanzu aka duba mata a karkara suna cikin wani hali na ni yasu musamman ma a game da matsaloli na rayuwa babu wani abu da kuka yi kan wannan fanni eto eh kin san ita matsala duk mai rai yana tare da ita amma na ga miki na miki matsaloli alhamdulillah yanzu a karkara in kika diba kika ga wajen fannin daka da wani wannan yanzu ai alhamdulillah karkarar da zaki je a ce ana yin daka babu mashin ɗaiɗai ce ko kuma ma ni in ce ma babu ita kenan alhamdulillah akwai matsala amma dai matsalar dai ba irin waccan ce ba sai dai yayin da na leka karkarar na samu wasu mata na hidimomin su inda suka sai damun su dai su san ma da wannan sallar ba tuwa ni mamma ah, wallahi ban sani ba in ba yanzu da kuka isko ni ba nan ma ban sani ba wallahi magabata su taimaka mu kawai da abinci a muna da matsala abinci tun da yanzu da masara ya da ɗari da talatin ka wani tiyawa ruma nasiru walla ba mu san ba ma ana yi sallan mata gaskiya matsala anan karkaran muna da matsalar ruwa kuma muna da matsala gaskiya ta abinci amma wajen sulhen mashin komi anan gashi an wadata da shi gaskiya harira sunana yanzu ce ne nake kuma halau cikin wannan ga abinci tsada yake Tamar Abari, muryar Amurka daga Namagara a jamhuriyar Nijar.